da yake damƙa wannan tallafi a hannun shugabannin rundunar mayakan sojojin jamhuriyar Nijar, jami'in kula da ayyukan soja a ofishin jakadancin Amurka, Kanal Jimmy Kreshki ya bayyana cewa. Nous savons que la a été touchée par Sanannen abu ne ambaliyar ruwan da aka fuskanta a bana ta matuƙar haddasa cikas ga rayuwar 'yan Nijar, saboda haka ya zama wajibi mu tallafa wa jama'a a matsayinmu na abokan hulɗa na fannin tsaro da zaman lafiya. muna tare da ku. Mataimakin shugaban sashen kula da ayyukan inganta rayuwar dakarun Nijar Kanal Dodo Bubakar ya yaba da wannan yunkuri da ke zama wani matakin kare iyalan sojoji daga cututtukan da ke da nasaba da ruwa Kwamandan Aishatu Usman na daga cikin jami'ai a wannan ofishi da ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron ƙasa. Eh, matsalar ruwan da ta shigo tana zuwa da eh, ciwon kolera tana zuwa da ciwon eh, masassara fiske ko ina akwai sabro ko ina ruwa sun taru ba su da wurin gudu kenan salte sai ya abin kayan da suka kawo muna yana taimaka muna mu fami da sojawan mu wurin aikin su kun san suna cikin dazuzzuka eh, cikin saboro kenan wa'annan su yana kama musu yana kawo gudunmuwa kuma yana kawo kariya su cika aikin su kuma iyalin su da suka bari nan ga gida a kare su bisa kan lahiyar jiki to kome matan sojojin da aka baiwa wannan tallafi ke cewa Madam Mati Aisa Sule na magana da yawon kungiyarsu. Ga kayan masha Allah kowa ya gani ba abun da babu cikin shi da na yara da na manya duka maza da mata komi akwai ciki kenan muna godiya mm, Allah ya sa daɗe ana yi sosai wallahi an taimaka mana kuma insha Allah. ba idan kayan tsaftace jiki da na kare kai daga kamuwa da cututtuka tallafin na kasar amurka ya kunshi wasu kayan nishadi da nufin karfafa dangantaka tsakanin sojoji da fararen kula muna da wani aiki da ake ce ma acm activité civilo militaire da mu da sojawa da civiloli muna gamuwa muna wargi muna Eh, muna hira kenan an kawo balon da zai taimaka mu tai wajen wararen hula muna ba su balulukan nan kuma sakakkani mu kun san soja sai akwai gudu akwai sport kenan yana kama mun kuma mu yi eh, aikin ruwan sama da aka tafka a bana ya haddasa mummunar ambaliyar da ta jefa dubban 'yan nishar cikin mawuyacin hali cikin su har da iyalan sojoji saboda haka bayan tallafin da ta bayar a kwanakin baya domin fararen kular da suka tsinci kansu cikin wannan ibtila'i kasar Amurka ta ga cancantar ba da wani tallafin na daban domin iyalan dakarun tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.